haja hankalin 'yan majalisa na kasashen gana mu na afirka ta yamma kusa ga aibin da hada-hada kuɗi take aihuwa hada-hada kuɗi ba bisa ga halalta ta hayya ba kenan kuɗaɗen da yau su ne 'yan tawaye da 'yan ta'adda ke amfani da su kun san irin waɗannan kuɗaɗai ba ta fuskar banki suka biwa ba kuma kuɗaɗe na masu yawa waɗanda ba wanda ke amfani da su sai masu aikata abdanci gwamnati bai amfani da su ba talaka ba sai amfani da su ba to don haka aka ce wannan abun ya zama ruwan dare game duniya ya kamata mu 'yan majalisa mu haɗu mu tattauna kan wannan don mu sa wannan a cikin kanmu mu ma mu bada gudunmu wajen yaƙi kan wannan aibi na hada-hada kuɗi bisa ga hayyar da ba halaltatta ba idan mu 'yan majalisa mun gane da wannan mu na ke ɗaukar dokoki kenan in muka ɗauki doka kan wannan su gwamnati da kenan suna da kamar makami wanda za su tashi su yi kokowa kan wannan matuƙa gabashin nijar wajen tafkin eh, lakcad akwai matsala ta boko haram arewacin nijar to da libi ta warwace akwai matsala nan mali iyaka da mu akwai matsala kai har nan burkina faso shekarun shi kusa an zo an kai hari inda aka kashe sojoji kenan mu muna cikin tsaka wuya bisa gare mu na ake biyowa ana wannan zirga-zirga ta makamai ba bisa kan ka'ida ba da kuɗaɗe iri-iri ba bisa ka'ida ba hasarar da ƙasashen duniya ga yi na afirka ga yi bisa dalilin wannan abun ta kai dolar miliyar hamsin ga shekara dolar miliyan hamsin da shekara inda waɗannan kuɗi sun shigo cikin asusun gwamnati eh, cikin birshekin sai gana mu ai da an samu abin gina makarantai an samu abin gina hayoyi an samu abin gina mashayan magani to duk waɗannan kuɗi sai suna biya ta bayan hili kuma ba don wani abu don aika ta aikin a aika ta'addanci don haka mutane su gane da abu guda duka mu kasa sai waɗanda arziki bai ishe mu ba abin da ake samu duka yanzu yau yawanci ne duk cirewa aka yi don a kare lahiyar ƙasa bakin iyaka don a samu a kwanciyar hankali abin da duk ya hi ciyin kuɗin ƙasa bai wuce tsaron lahiyar nan shekara duka ko sai ce ini duka kuɗi da yawa na aka da dole don a samu a kare mutane su samu su kwanan lahiya su tashi lahiya idan babu wannan ba kasuwanci idan babu wannan ba wani armi idan babu wannan eh, ke lahiya kwanciyar hankali babu makaranta babu biki to aiko ya kamata har mu samu mu shayo kan wannan aiba aiba tattalin arzikin ƙasa ba yiwuwa in babu kwanciyar hankali